اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون masu waɗannan sifofi, makomarsu da za su tabbata a cikinta ita ce wuta saboda abin da suka aikata na kafirci da ƙaretawa da ranar alkiyama